اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقر da watan biyu watan safar hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da uku. Allah baraka wata ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. To mun tsaya dai dama a kan gaba muna cikin salatul khawfi shafi ɗari hamsin da uku. Yau za mu shiga sharhi mun yi muqaddima da nafsi. Sifatu salatul khawfi wato sifan sallan tsoro. قال المصنف رحمه الله تعالى رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم وإن وجاه العدو أو على دوابهم قسمين مكن أن يرنغمه وقوى an yi rangwame da yaƙi da ya halatta kuma amkana karku zai iya yi wa a tsaya da yaƙi liba'abin ko garin yaƙin ga wasu ɓangare za a iya rabuwa biyu a wa wani ɓangare su ci gaba da faɗan wasu su tsaya su faɗa kasu mafi ba su a zai wata kullum ana duba yaya lamarin zai yiwu wa in al'adu aduwi kuma kada mutane na suna gaban makiyan tun da misalin kasa akwai faɗan nan da zai zama ga makiyan na a wajen alƙawla da ayyuwa ana sallah ana kallon su a raba ko da a gaba suke a raba da muskilolin au ala biyin ko kuma a yi sallan ma a kan dabbobi wannan kasumuhum can ba ya na ke kismai ne to wannan shi ne nafsai ga yadda ya kwankwance shi don yana wannan layi biyun nan ko layi ɗaya da ɗan wani kalma ɗaya sai ka ga ya ɗauki lodi yau ku dubi baiti nan na safe baiti sai zama tsaki baitin aka yi aka buga aka buga aka ce kai tsakani da Allah tsaya a nan aka tsaya aka dawo aka buga haba da aka kai su ƙarshe an yi jina jina aka ke bayawa Kwashin ne wannan wasanni ne ke cewa ibaran magabata, ibara da Jeriya ma'ananta lodi. yau ko idan muka yi ibara sai mu yi littafi shafi biyu ba komai cike duk su ci gurgurai shi ne wanda an kanta ka kuka ya kara an kara ya kuka ya kara na wuce na duka duk wannan iya shi don da zan lakewa da kaina amma wannan in aka yi kwana aka wuce in ma ka karanta ba ka san komai ba ka kuma ka tsaya a wuri karami هذه المحكمة يقرر فيها المصنف رحمه الله ما يلي a wannan ibara da kake na farko za mu ga an da haifi ta kuma fil jihadi kallon tsoron takan kasance a jihadi tsoron yaƙi ne kuma sannan ko ya nuna wani abu yana nuna mana ina karatunmu na abu wa'u wanda baya sallah kashe shaki ko kuttifa kashe da wanda yake sallah ba dole ba ke ba ainihin za a kashe shi wanda yake sallah dole ce amma shi na jin lalaci ba zai iya kullum kullum da shi ma a kashe shi ya kashe wancan an kashe shi kafiri ne za a binne shi a makarantar kafiri wanda ko an kashe shi a kashe a ƙasa musulmai a makarantar musulmai saboda matsayin sallah kaga kuwa babu wani uzuri a ce mace tana girki a'a akwai wani abu da ya ɗauke a hankali a jinkirtar da sallah har a waye gari ran juma'a mutane na sallah kana shawo mutane na sallah kana gona a'a yanzu an samu wani ukulubi ma ranar sallar juma'a inda kana neman kayan gwamnati to sai su ce lokacin sallah za su je sai na gunayen takaice. Halar. sanin da jabu wanda ya faru min ga kwanan na gaba da wani dana ya shekara goma fa yana neman takarda ya je Lagos ya je Abuja ya tafi Kwara ya tafi ne ya gudu Kano ya tulla shi Sokoto ya je aka gama aka zo aka yi wane ne final da za a turo ma'aikata daga gwamnati su gani ba ta tashi zuwa ba sai juma'a sha biyu da rabi. Gani na masallaci. a ba wa shugaban waya yi ke shi ba fara da shi an zo za a yi abu mai mahimmanci ya tafi wani abu da shi ma bai san kima su ba sai ke ta kuje a kwanta a fara makaranta ya kasance kuma ya je ya tarar da saka je da ya ke zuwa sai suka rubuta masa ba komai a wurin sai katon hall sai aji guda biyu nan ake firamare nan ake sakandare wai nan ake so za a buɗe school of law ko health technology suka rubuta suka tura an kyau zahide dai abin ko kafiri zan yi musu haka lahadi Allah magana yau ma na fatun da dai ra'asul amri ra'asul amri musulmi ne baki na yin wannan ba zan juma'a ake wa galaɗi don ƙaddoji masu mahimmanci masu mahimmanci don juma'a za ta ana da mutum sha biyu za a fara a fara ran juma'a wa ma eh kuma shi tsaye kamun ka an fi kuwa aiki kafin mu addini ne to ko ka ga duba ga da wallan malam da ya kai sai malam da ta kace har sallan nan fa duba fa annabi ba a ba shi sallar nan a duniyar nan ba dukkan gudun musulunci a duniya kafin sallar sun da sallar sallar sai da aka ce ka zo can aka ce da jibrilu ka kawo shi an ka ɗauko shi aka je shi aka kai shi can wani tashan inda ake tashi zuwa iya faɗin cikin iya faɗi a nan Najeriya ba da bai muƙaddam sai je can yi sauran an yi rediyo ya ga jama'a ya ce ya sallah aka wuce ci abinci ya sha abinci yana aka fita mara, ka shirya an gama zai kan wuce aka wuce ya wuce wannan tim na mala'iku ya wuce wannan tim na mala'iku ya wuce wannan tim na mala'iku har aka kai kofa sama aka yi magana aka yi magana aka tattauna aka tattauna aka ce ta shi kanan kuɗi a ga gaishe shi barka da zuwa za ka shiga sama ka nuna wata da kaza da kaza da kaza zai aka gaishe shi aka yi masa du'a'i ya wuce wannan sama ya wuce wannan sama ya kai kowa ofishin jirgin jirgin ce nan na ofis da ban saman bakwai ba zan iya wucewa a nan ba yanzu sai ka wuce kuma iya nan ne nake da ikon kawo ka haka za a yi ki kauce za a kira ka sai na wuce aka ta biyo to taho sai da can inda ya har yana jin sautin ainihin rubuce rubutun alƙalami, aka yi abin da aka yi aka ba shi abin da aka ba shi daga nan aka ta zagaya da shi aljanna ta zagaya da shi wuta a yi menene da shi aka fakko aka kawo kamar zan wai ta mutuwa ka da ita a ce hayya ala salata kama harkokin kansu wanda abin fariya a addinai nan duka ba wanda suke da irin batun ba su irin namu abin fariya ga ranar wata juma ba irin ta mu ne kaɗai muke da ita a duniya duka gaba ɗaya Allah ya datar da mu kuma dama ya zaɓa wa annabi Muhammad isa an zaɓa mu da mu ko yanzu ka jibi juma'a ba wani tanadi da ake daga yau wanda hasali daga godin ba magariba rana na faruwa to muna cikin wani yanayi na daban wannan dare na juma'a ya kamata kaza ya kamata kaza a shekaru hamsin da suka wuce za ka ji hatta bara ta kan canza daren juma'a ce bayan Allah wajen dare dare na shiga da dare za ka ji ana ce bayan Allah ya fi juma'a ya fi wannan daren juma'a wanda ke dabi'a ta ce makamana to ya ce makamana wanda ke da niyan taimaka yau fa ana daren jin mu a jama'a kada ku shagala abin yi na saboda kana wannan kabi iman abin da ya kafe ka duba ana fata gaji ne aka ce sallah da jami'a wannan yau fa an ya sirri dami wancan yau fa an ka sirri dami في كثير الدم ما إيه كل جنيه ما هو كام تسعة ما سوي صلى تسوي تو فكرة أنت ما يكيد سنة أن صلاة الخوف تكون في الجهاد مرئينك صفة سلم با سلم با سنة مباحة سنة مرئين أبدل عنها بقول رخصة akwai bambanci tsakanin rukhisa da sunna akwai bambanci sunna ya fi karfi rukhsa ba kai sunna karfi ba yaren sun kalman da ya faɗi da nauyin ta abin da ke nufi da ita ba wai larabci ne ordinary larabcin mutanen gari ba a wannan larabci ne na yan shari'a kalmar duk da ya faɗi tana da wani mizanin ta daban rakhisa me isa mana yake rakhisa ya ce rakhisa tare da cewar sunna ce mubaha halali rakhisa da ita har sofila istinanan an yi sauƙi wa mutane amma a matsayin sunna ba rakhisa irin na jabi ba a rarrajihi alladhi sirri sala a wanda ke cikin ɗan yi risala risala ta ibn abi zai شرح منه الجليل wannan ɗai kenan akan rukhisa na biyu wa anna salatal khawfi sallan tsoro sunnatu siffan fil qitalil wajibi a yakin da iwa jaba wa huwa qitalul kuffari shi wannan dole ne wal bugati da yan tawaye shi ma wajibi ne wal muharib wal muharibi ne da yan fashi shi ma dole ne allazina yaqtuduna jama wanda kawai abin da suke nufi su kika to kaga ko ai al'umma ba za a bari a dinga kan mai uwa da wadi ba kan mutane ba dole ne a yi wato karanti sai da kanan wanda ya kasa donar jama'a awil harina ko mata suke hari a tsalla ko a kwashe mata a wuce a kwashe a akwai mata haka ta na kwashe su ya amfani rayuwar duniya sai ka dauke mata aka ga aka dawo ai na za ka rayu hmm, ka da ita in ka ɗauke za ka yi mata fara kai namiji ne shabu ya yi muni su da harima وقد عبر عن ذلك بقوله لقتال جائز ba shi kuma wajibin ku wanda sun da zai kitalin alwajibi wa huwa kuffari wal bugati da wanda suka tawaye wa sarkin musulmi والعارضين دواء إذا تكتئ أكي ذاقي الذين يقصدون الدم أو الحريمة وقد عبر عن ذلك بقوله بقتال جائز ولا تسمى صلاة الخوف بعثنا تصلى قروبة القتال المحرم آيات ده حرام wannan ba a halatta musu ainihin wannan قتال البغاتي ainihin irin yakin yan tawaye tunda sun yi tawaye wa sarki ne su ba su sallan tsohon wal muharijin lil imam al adil ah hatta da ba su yan tawaye kawai wal muharijin da yan fashin lil imam al adil ga shugaba sarkin musulmi adali wal ma'asumina da mutanen da suke fatan gaggu jinin su tsararre ba su wani abu ba almusalimina masu neman zaman lafiya suna noman mu suna noman su suna zirga zirga suna kwatsoce suna neman abinci suna kiyon yan dabbobin su min albarrati قال في الذخيرة عن طبيعة الكافي بصيرة القتال ثلاثة shi jihadi a tsaya a bada jini a mutu nau'i uku ne wajibun a tattali a shirki kamar yakan masu bautan dodanni mashirikai wal eh, ahalin shirki wal bagayi wal bagayi da zalumai wa man da dama da wani kawai shi kawai da ɗin na sai kashe kawai mene ya yi kama da ake dan bindiga daji ba mu bakon akwai jihadi fada wanda yake mu bayi ne na biyu kenan kamuri bilmali wanda shi ya ƙin samu bayi ne wanda shi yana kwace mutane dukiya ne mutan shi ban an su bala kawai zai bala ya kwashe mutane dukiyar wuce mutane da bala ya kwashe mutane dukiyar da tsiyan da makani ya kwashe wannan ya kafa da ne wa akwai jihadi faɗa haramtacce ka ƙetare da imamil adili kamar yaƙan sarkin musulmi adali wani harabati da fashi to wannan sai ne kashi na da za mu fahimta a cikin wannan inda aka ce likitalin ja'iri shi ya ɗauke ya lori kashi na uku Wani ويسن للإمام أن يقسم المقاتلين ana sumbanta wa liman ya raba abokan yaƙi wanda ake yaƙan amma na wanda ake yin muka mayaƙa an sannanta wa komanda ya raba mayaka da ke tare da shi idan fa'ifatai ya zuba tsawaka biyu yusalli bihim wahidatan tilli wal ukhra yayi wa mutane sallah tin bayan tin idza kanu fi wada'i yasmahu lahum bis salati ne in suna yanayi halin da zai yi wasu yi sallah sun biyu a raba guda biyu ba ma na kawo am kana tarkuhu liba abin zai yi a bar wa fashi to ainihin halatta a raba su sa kafin hum sai kashe na hudu wanda aka ba sai sake galo تؤدى صلاة الخوف على التقاسيم المذكور أنا بايد صلى أورنا كنت أنا صلاة صلى أورنا على التقاسيم المذكور بتونا وبدا كفتي سواء كانوا متجهين نحو القبلة كافرنا هنا وجن القبلة والعدو في مقابلة مجيئنا كان جواسه za ku suna kwanin sallar da aka a cikin bulugul marami ko wanda na sallar tsoron wanda za a yi sai a raba runduna biyu ma'ana sahu biyu a kauta a nan alƙibla haka take to maƙiyar na can gaba za a tsaya tare a yi ruku'i tare a ƙada tare sahun baya sai baya sahun gaban na dab da liman sai su gada da liman sai su gada su gama su miƙe tsaye sai su tsaya can sahun baya sai su su gada taho su cikata su miƙe tsaye kai canji sahun gaba ya dawo baya na baya komo gaba sai ɗauki fatiha shi ma ya gama a yi tare a ɗaga tare to yanzu zai yi sujada da waɗannan na gabatin ne ko kuma an can fa a baya sai kenan sun kuma sun yi sujada eh, sun gama sun zauna kaga suna kallon ko mai ta tasowa na bayan nan kuma sai su yi sujada su gama su zauna sai a yi tahiya sai a sallame kaga an yi ta haɗe sannan ba kuma da ake mm, mm, ban ga kuyi ta za a raba jama'a ko da majiyar nan ga fita ana kallon su sun da kuma zai yawo kuwa sun da menene maskilan yaƙi ba ka sani wakila makiyar nan sun riga ka zuwa wurin ba ka san kwanan su nawa wurin ba kila inda kuke innan kuna cikin su can kuke kallo kuna sallah kafin haka ku bar ku wa'in can sai su ba ku kawai amma a raba biyu kawai da haka nan yanayi zai tun da wannan ra'ayi ne zai iya yi wa wani wurin tun da wurare kala kala ne amma shi kawai abu na ɗin sarki a yi ta koyi wannan sallan ko ba biyu wancan na san suna sallah a suna tsaro wannan suna sallah in an yi raka gaya a sun yi ne wannan su kata wancan da su bara daga baya dole sai ana riƙe da maƙiyan nan an fuskanta shi itacen farko ai ga a littafin ita likitalin likitalin ja'izin amkana farko libadin kasmuhu wa in rijahal aduwi ai yana sani a magana. wata magana ce mai tsawo ya danna ta ke kai ko haka ne wanda da makabin shi ne mustafa ai sai gari wal aduwi fi muqabalatihim aw ghayr mustajihina ba sa gaban su ba wa hum duk ma inda sake duk ma yadda za a kawai zaraba ne in suna gaba ko suna baya ko suna duk ma an da sake araba ko zai ne ba wata wawon kano mushatan wannan zaraba sallah a kafa ake aure kubana ko ana tallawa ce in dai har zai yi araba araba على عين الله في الحالة الأخيرة بالإيماء حال كالشيء كان قد ذات كيف أي سبب إيماء بالضرورة وهذا ومعنى قوله وإن وجاه الأدو أو على ذهبه كان في الله في الله حيث النبي daga cikin fikudin da aka fa'idanta a wancan layi كسلين هو مفعول لقوله أقم هم قسمين كنا أي رخص تقمهم قسمين duk tsawon kayan tsakiya wani jone-jone ne jone-jone jone akwai abin da ya ba ka kawo shi ana so a je sako na a je amma asalin mutanen kenan la'ajal salati bi qasmin muhimmin ko bi qasmin minhum awwalan أنا أنا أضع لأجل الصلاة من جنبه منهم دجل أولا آه, آه، لأجل الصلاة بقسم منهم لا يطلع دكافر دكافر وأبركو ثم بالقسم الثاني فأزوأ يطلع دكافر نبي منهم أخيرا adillatu zalika dalilan yin naka haka masu ta ce in fiqhu ba aya ba hadisi akwai aya akwai hadisi sai ko da kan da gaban aya gaban hadisin ba amma wanda suka sani sun sani ba ni ne na sanin ba ballan sana kan akwai min baka kamin to nan ina aya. tawawa wani ma ban sani ba amma wanda suka sani sun sani adillatu zalika dallal kitabu wa sunnatu على ما تضمنته المسألة القرآن سنة منظر الله يانونا منا بسا ما تضمنت المسألة na matsala مسألة wannan matsala ta أحكام فمن الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك سورة النساء هذه دليل أنظمة إذا كفن ساعة تشانسو يا رسول الله جينا عندك كفن ساعة تشانسو إذن ولا مشكلة نقر يخافوا فأقمت لهم الصلاة قد مصد صلى فلتكن فلتكن طائفة منهم معك جماعة so zama tare da kai a raba biyu rabi na bakin daga rabi na yin sallah bayan ka wale akhudhu aflihaqahum su zama rike da makamansu a buɗe sai a sajadu in sun yi sallah wannan na tare da kai shi ne sajadu suka yi sallah a raka a tsaya kai raka a tsaye da su suka yi sallah suka tsaka su falyakunu min wara'ikum su koma can bayan ku su koma can ainihin inda suke nan wara'ikum wal ta'fu ta'ifa sai jama'an da ba su yi sallah ba su zo dan yi sallo falyusallu ma'aka su sallah tare da kai kuma zai shi kenan alƙawari ya kawo sallar fasarraha fil aya aya ta yi mana magana a farari da darurati kasanushin ila ta'ifataini bukatuwa a raba su biyu kaga kenan ba za mu ɗauki ɗaya ba wa qawluhu azza wa jalla fa in khiftum fa rijalan aw rukbana in kun tsorata to kai sallar nan a kafi, ko kuma abun hawa fa nasta ala al an yi nasti akan tsoro ashadi alladhi تجوز معه الصلاة وانت صلى فهل تتالجه آه، على الدوام لا يصلى كان جبت كما يداك إشارة فاتة وكيفما تيسر الحال ومن السنة بقفل القرآن تنونا من صلى القرآن ما جاء في حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء ya samu wannan hadisi daga wani sahabi da yi sallah tare da manzon Allah a faɗan za ta rika sulatul khawf anna ta'ifatan saffat ma'ahu jama'a sun yi sahu tare da annabi wa saffat ta'ifatun wajahal adu da wannan ya nuna mana araba biyu araba biyu sau hadis fadallatu sunnah al'amaliya sunna ta aiki ban da sunna kauliya ta nuna mana alasta ƙasi ne akan rabawa albarko ta ko idan za a koyar kawai sai a koyar da abin da yake kawai guda ɗaya tun da fiƙihu ne so wannan kenan al'amura sun fito fili a tazkiru da sifatar sana tunatar da sifatar kaga anan dole a wurin yaƙi kowa sai zama a shirye kwakwalwarsa a bude da za a zauna ana magana ta yanke wane ya shiru wane ya shiru wane yi na za ka wane yi kaza ba da ganin su ba wane yi kaza a a ko tsaya shiru ku ji ne ina tun da lokacin kowa yana kallon rasa kamata kafa sau da kana a lokacin zai yi bayanin za a ji magana da kyau kuma za ta rubu shi ne tsalal mafannifin wa Allah hum shi ne a tafkiru da sifatu salati sun faɗe shi ba ku tunatar da so siffar yadda ba a kallar shi ne mai littafi yake wa Allah hum shi ne maktafar ɗin sun an gama saboda kana yin ne zai koya masu ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi in an yi kaza a yi kaza an an yi Ba a yi kaza an yi kaza a yi kaza an yi kaza an gama ko kuma ya rike babu magana dogayen tambayoyi allana ya jigo alal imam yana wajaba akan jagoran fadan an yu'allima fa'ifataini من المقاتلين يسند وانا جماعة قدادين ما يكنا المهم آه، آه، الطائفتين من المقاتلين معه وانا فكرت عليه بشيء ستة سبعة الخوفي ستا وانا فلن تضرب إن كانوا يجهلونها هو في جاهلتهم تعقم بنتها أو خاف تخليطهم بشدة الهول ويجب على الزبال دمال ماله واسو تخلي ثم بذي اوراقوي كذوك دمال ماله أبود بكفني إيه كواهي جديكا دمال ماله لن تاك اندي اللي اتنصو شيء يتنصو دا يتضاعي دا يتضاعي ويسمع عبد له انا اصو داريشي لمن ان يذكرهم بصفتها حكمة الله الأرض لإنك مالي تبرك الخلالي بل نواني أفهم بركة أنا كن كلا أفهم أبو فتبي على صلاته أو نسيانها وكما تمن كما بسبب شدة الهول سجد أنا ينظر لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كتناكر تناكر وفنا أمبان المؤمنين masu imani suna fa'idanta قال ابن عبد البر رحمه الله وإذا حضرت الصلاة بحضرة العدو إذا لو كتن صلى يزو كما دامك يا صنفقا عرفهم الإمام إمام ذي سندسو كيف يصلون هذا ابن عبد البر رحمه الله نعم eh eh ko ina kai da wannan ana kasar na rage kwadira ko da yiwuwan ma abu kawai ya faru ko kada da yiwuwa ma tila ma ba za ta iya kai har wannan mata babban ina kasar na wannan suna shirye na abuna sun mai da shi to kaga ba fa ma alfa da haka wanda ba zai je su tafi abun to inda za su yi gaba ɗaya ma to na gaba ɗaya yana zuwa kusa nan gaba يؤجل للخوف ويقام سبحان الله ذا اي كلام صلى صلى قولنا دي قولنا ذا كثير اي كلام صلى وما ذا اي صلى وي اتي مونا تابو ادينا شجابة صلى في اي جميع سأجي هجيب الله لنا مونا كوي صلى جدا a shiga masallaci kafuwa ne a iya shiga amma dai masallaci mura sai ya ishi linku sayara a shiya kalin musannufu wa salla bi azanin wa iqamati da ba sai ga kokon da ya wani za a yi kiran salla za a yi iqama da Allah ka ga Allah ya sa ya kawo ma wani dalilin da daga firgita su yadda ta haina ka cikin hafalla suke yi suna da yawa suna da yawa saboda wa man nasaru illa min indillah فإذا قسمهم الإمام إذن إمام يربط إلى طائفتين وقام يصلي بالطائفة الأولى ya tashi yana mai yin sallah da jama'an farko da lahu an yi amura bil azan suna ne za a kira sallah wanda kai kaɗai ma kana noma ko kana kiyo ko kana tafiya in ka je ka da kiran sallah kai iqama Allah zai sauko da mala'iku tamkar duwatsu za su yi amin a bayanka. hakan kwakwai nasara nan wurin ɗin sannan aljanun da ke wula kyan za su fi sallah bayan sa to yaya wa'inan rundunar Allah da ya kira sai ya kama ai ai murnan zuwa lokacin sallah ma ta inda za a isarwa da Allah haƙo an yi murna bil an yi amura bil azani wal iqama kamar yadda kullu fi salah ولا يسقطهما بسبب الخوف قرد يسار يد إقامة كيران صلى كيران صلى إقامة قال ابن عبد البر وإذا حضرت الصلاة بحضرة العدو إذا لو كتن صلى يا أبو داشي أنا جبن مكيا عرفهم الإمام كيف يصلوا إمام ذو سنده جد غافي وانا صلى الله Kuma amarahun daga nan ya umarce su bil azani. Wani annal azana, saboda shi kiran sallan nan sunnatun mu'akkadatun. Sunnatu ne ƙarfi. La gina lil muslimi ne an lil muslimi an Babu wadatuwar musulmi daga gare ta. Musulmi ba zai ga ya wadatu daga barin kiran kalla ba. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء inda mutane sun san alherin da ke cikin kiran sallah wasafil awwal da kan farko sun ma dan ya hido an riga ku illa an yastahimu sai an yi ƙuri'a alaihi lastahammu da kawai da sai a rubuta dama sahu ke kila mutum ɗari ne sai a sa aboki ta ɗari sahun farko na yin ka ɗauka ɗaya saura na biyu saura uku saura hudu in ka ɗauki in ka ɗauki guda ɗari shi ke nan ba dama ma ka fara zuwa nan sai na biyu ka ɗauka ka ɗauka ɗari shi kenan na uku shi ma ka ɗauko ɗari to idan idan malam bakin fata na yana iya kan ɗaukan nan ba ita yawo ko ya ɗauki lamba ita yawo ce sai an zo tukuna ce tashi shi matsa kuma zan iya ɗaukan wannan lambar ta farkokin shi ba zai yi lokacin sallah ya yi tafi ya hawa shi kuma sun da ya hawa ina son ya keta jama'a ya shigo take haiki sai baki suna fararen suna yin haka hannu maka sani wanda sun abu gudana kawai laifin ku shine na ƙasar baki za mu tashi gyara mu gyara kanmu to inda haka ne da sa yau da aka zo kan kiran sallah shi ma haka masu kiran sallah ko an tashi wannan shi ne zai an tase, an tase, an tase. to don haka nan to ai kuma an yi yawa mutum ɗaya ne zai kira sallah to kullum sai an yi ƙuri'a ba da rai kullum labin da sai an yi ƙuri'a maimakon mutum ke dinga yi hmm? na ƙuri'a ne kai uwa da kan fara kai ma cikin wa ake so ko kiran sallah Eh, sai an kafin sai ce to ba a tashi sai rubuta application a samu ladanai tukuna a tashi a samu masu kofi irin yadda ake tashi liman duk sannan a tashi sannan a sa a ce an zaɓi ladanai za su kai goma ko da sai ne ƙwaya Allah ya kai mu ranar da za a ce ana son musulunci haka. Hmm. yanzu ba gani ba mafi yancin masallata sai ka ga sai ko mutum ya tafi wanda kuma mai bai iya ba ka karanta kalmomin ma bai iya ka samu shi ki kiran sallah hmm? saboda ba kuɗi a ciki kan ya tsare mu bare ne ya samu farko ma bar abun a tsare saboda kada mu kawo wani abu wanda yake idan mutane martaban su na ilimi bai kai su ba kuka ɗauko shi ko kawo shi rushewa za ku yi wani ma zai ce sabon addini aka ƙirƙiro da shi dai arif a muktasar ne da shi kuma da kwaya san shi hatta masu ilimi ba za su taimaka ba su ta an yi suna zai shi kakar ne kuma ta shalbiji ne shi kenan kuma kullum muna neman mu rage su kan mu da ake mu rage eh, saboda kada mu yi dalilin halakan jama'a mu gaskiya muka yi amma wannan gaskiya za fara zai sa su dinga zage mu su kuma Allah zai halaka su ta ko barga ce mu ya kaba mu bi musu inda za a gane Allah ka taimake mu الحديث ولقول مالك دون الغويرة قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رب عم لي لا تقول من زم الله يتأمون بطبطانا فقال له إذا سافرتما النبي بيسارة فينا مسلم فيها يعني سنزو ظاهر فيه سنزو سنجد النبي sun koyi abubuwan da suka koya sun yi ilimin sa na kwanukan su yadda ya ba su wace ta kuma kusa gida da ya zaunar da ku yana nuna musu cikin nasihohin da ya musu idan safartuma fa'azzana fa'azzina in kun yi tafiya ku kira sallah wa aqima ku yi ikama wala ya umma kuma akbar kuma ku samu babba daga cikin ku yi ku limanci na'am eh ya da dalili malam malam tsari ne malam ba kwanan tun ma kana ka zo masallacin ba kana ji kana kallo ko da fati ba wani dalili kawai kiyayya ce ta kafirai saboda menene ba su fawon ba kafirai ne ba amma su ma ba su san da kwanda aka wasu ba amma a cikin gari duk inda ka ji kiran sallah ka tabbatar da alaman zaman lafiya ne don masu zuwa sallah ka same su za ka fi a galabiya da kawo ne masu masu aini abu ne imam samari ne matasa ba ka samu a masallaci yan rikici masu kai zuwa kan titi su yi jefe jefe su yi kone kone ba daga masallaci suke tasowa ba in ma sun daga masallaci da za ka je ka ga masu tasowa da masallaci za ka ga kuna sallah wanda suke so su goga maku shi kenan kun da za su shiga masallaci da sallah ba kuna tare daga wurin ku a waje ana sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai shi gaba sun yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ne sai kama hanya sai abi in ka lura ba yan masallacin ba ne ba mun ga masu gama da mun ga da suke zanga-zanga eh? eh eh su ne wa'ina dai ai su ne gogawan su ne ai su ne masu gogawa, kaga ai yanzu kaga dai ba daga cikin masallaci suka fito ba ana sallah za ka samu nesa jindiri ne nan sai an yi sallah an na masu kuma dama ta sun shi ba sun yi ba ana ce a tsawon lokacin yin jini dubu zuwa. ba a ke fili na daban mai dubu suna wurin ana ce assalamu alaikum ne shi ruwan zai yake ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah hayya ke na san sabata sai kan titi kone kone sai ne ne sallan karsa ce masallaci ne ba ruwan masallaci ba ruwan kuma asalin yan masallaci wanda suka rabautan Allah an doga masallaci an yi nan kuma a matsayin ku gwamnati ba a zama ku da iko da su amma kanin tun wuri ana cewa zai su suka kawar hoto in kun gansu an gama kuma kuna cikin mai kai rahoton ma da shi ake sallar yana ciki yana kallon sa a waje in ya ga dama zai rufe a cikin ga wasu fa a cikin masallaci kaza ba sallar suka zo yi ba suna shirye-shiryen ta da zanga-zanga da gaurin din don kada matsalan ta samu yan masallaci to haka wannan an sha yin sabon a garin don goga maku so eh, eh. <laughs> suka da na da an daka tafi abinda baka zo ka zama su ne zance ba a isa ba wallahi wannan abu ban ya fi ba so ko mu tafi inda za mu je shi ke nan daga nan kafin a je ta wancan gidan za a kona da wancan gidan za a kona da gidan wancan shi za a kona shi na ruwan mu da su. sai da wannan na sun galewa wannan na sun galewa eh? daga nan ba su dawo ai kullum dole ne daɗi ka zama kana da abun nan kana kallon ga wata fitina ta ka ne yi a'a dai da zan zama a shana ba a kyasta wata dama da abun da ka taɓa an shirya kaza an shirya kaza an shirya kaza yi magana ce malam ya samu wallahi ba za mu yadda ba kuma aikata sai mun bi magana ba nan ko ba wani zama ƙarya da sun shirya kawan ku shirya za ka Allah ta'ala ka ganar da mu Wani ban tsallake ba musamman san abin da zai zo nan gaba ba irinsa mun taɓa yin irinsa ma kan da aiki fitolo da yawa ga lokacin da muka dawo nan a gadi ake hatta cin cin ake gadi jaha ba an wa anguwa yau ainihin jokin bugafani gobe jokin ba bitcoin jibi jokin cikin gari ne jibi jokin a ainihin anguwan dosa ne a wannan dutsen yan hain banki ne haka yan mene ne suke taruwa cin cin sai na gano matsalar na akwai matsala sai na ji ana magana a gidan rediyo sai na ji ana ta ai Allah taimake mu an yi kara na ce to ana sallar magariba suna ta aiki to sallar za mu kuma aiki sai na ce daga yau na soke gadin nan gaba daya mu ma karatu aka san mu da shi tun muna shekarun saboda haka nan wanda ya zo karatu zama a cigaba da karatu yawan littafi kaza ke jibi littafi kaza duk wanda bai da littafi ba ba kasa gare shi shi zo kake je nan ma Allah ya tsallaka da mu za a je na yi amfani da kwa gonga kuma an jima shi ke na zace ko ne ku kai kai ma ba kai da kai ba sa'unaka suku ya tara sakuna a gaba raka'atu salatil khawfi raka'o'in da ake a sallar tsoro kalan musallifu bil ula fitaniyati raka'atu a raka'an farko fitaniyati kai ko a ta farko raka'a mai raka'a biyu za a yi raka'a daya yani a raka'atun kenan za a ce bil ula fitaniyati wa illa in ku ba komai in ba ku sana iya ce ba da ba iya ce da sallatullah ya ta aka yi kalan mai dunkulewa to ka kwance mana mun gane fassara amma ya ake nufi aka hadhihi al-mas'ala nassun wato wata doka ce فيها على عدد ركعات على عدد ركعات صلاة الخوف ومدنا أكان عدد ركعوين صلى الظهور وعلى ما يصليه الإمام كما بس أبوه دليما زي صلى بكل طائفة فبين فإن لنا بياني أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة zai raka ɗaya da an farko fi salatu sada'iyyati da tsogoni, ko kaga ko a gida ta kake raka a biyu ne wal a ga ko a gida kaga sanin wannan sallan eh, tsoron nan ko a gida ana iya yanta tunda kaza za a yi juma'a wato wannan yana nuna mana yadda duniya nan ta rayu tun tuni cikin rikici aka rayu zan yi kuna sayar juma'a kwatsam sai a ce ga sunan ga sunan babu wani tanadi ka ga dole sai gudu kawai tsoron ma zan yi kuma ai sun shigo ai sun shigo kafin ta ga an fata da buri a ko sun shigo mu ma muna nan yaran mu na nan muna nan da ƙaunan mu don haka nan za mu sa tun inda zai je sare su da raba juma'a biyu a yi sallar kuma ka gan zaka duba ai akwai wayan da ake musu kwantoran juma'a ran juma'a ake musu kwantoran da dai kawai kowa ya gare eh kuna sallar juma'a sai gani akwai wanda aka fa an da an ta kama limamin juma'a ma ku na so in je amma dai ku rabu da shi fa dogo ne ya wuce wanda yanzu mu makatufi da ainihi ne a zai ko an aida masa hannunsa an ce kuma kai shiru ba magana kakkara ma kakkai wane ne sai ba ce ko gudu zai ta kaga kana gudu a nan ga daure kakkara ma ko an kashe ka kakkara ma za a ɗauki mataki to karshenta na kafa ya fi zafi na ka sai ba zafi idan aka zo maimakon ga ba ku kashe kusan ɗin kan kura a ba wata sai ce to ya aka aganku da sanduna ya aka ganku kuna ta da hankali dama an ce ko ne kuke da kuma tsaye da shafi ariyar nan mu ɗin kuma mu mai nema za mu taɓa rikici wuri da iyayenmu da 'ya'yanmu da matanmu da attajiranmu a ciki da malamanmu a ciki ko kwafanmu na ce ko mu taɓa rikici ha me ta da rikicin sabi da ba yayan sa auren ba matan sa auren ba yayan sa auren ba marasa lafiyan sa auren sai ka da rikici amma kai kana da na tsakiyar ƴaƴanka da matanka da kawunanka da baffanninka da menene ɗinka ba ka fara ciki ya tashi wuri ba fara wata to saboda haka nan jimma kaza araba eh, subrahi daidai wattafariyati almakasura haka ta tafiya wanda wurin da ake ya kai za a iya kafaru duka sallar tsoro kuma ta wa yusalli biha raka'atayn idan wannan ta abin ne ta gida ce za a yi sallah raka biyu in kana ta salatu ruba'iyya imamu sai sallah raka biyu aw salatiyya shi maraka abin yi haza ta alamu da wannan ne za ka fahimci an alkhaufa layi a a adada raka a ke salafi a ne tsoro bai tasiri a adada raka wuyi cikin ma wata tambaya da za zaka nan ta kawo alkhaufi bal ta salla ta matan ana sallantanta cikakkiya kama huwa halu fil amni kaman yadda yake a cikin aminci قال الخطاب رحمه الله والمعتبر في ذلك صلاة الإمام أبن أكيلورا أولنا صلى صلى الإمام أكيلورا شو عيشي فإن كان مسافرا هذا الإمام قصر بيته وطولت قلوب الفارج نم ما قومي وصلى بكل طائفة ركعة idan matafiyi ne kenan kuma ya ati musafiruna masu tafiya a a eh, da raka so kuma masu tafiya ko su zai da raka sai muna misalin sai wannan ma ya kamata mu buɗe shi idan liman ya yi salla da matafiyi ne ya salla da yan gida Umar ne ya sallah. Ga ‘yan gida ga matafiya ga kuma tsoro ana ciki. An raba jama'a suna dadi a bakwai mu nan na kino. Da shi kenan idan nuna ya yi raka a ɗaya, muka tashi kuma yi muka saba ko sallar. Zai raka a ɗaya. A ga matafiya nawa za su yi. Ɗaya ta sallar ne. ‘Yan gida fa irin uku ijtama albina wal qada'a duk ginayi ne duk ginayi ne bai haɗu ba duk ginayi ne da su tashi su kawo raka a ɗaya kan za su zauna daga nan su buɗe su zauna raka a biyu nan ba su zauna sai ta iya sannan su ne sannan su kwashi makamai liman na tsaye su je can su dawo su gama harka wa'in kan su zai su kamfa sun wata kuna tashi da akwai baki akwai yan gida suna zuwa su sun zo su kambara zai raka ɗaya da su matafiyan cikin su su ƙara raka ɗaya mazauna da wai cikin su to sun su za su samu ga baya da gaba sun ya istama alƙaba wal bina sun ne ranko da wannan ya haɗu shi sai kaga sai su ɗauko bikin eh, da bina'i ne sai su yi gaba tukura sai sun kai ƙarshe an sun tashi za su yi raka ɗaya sai ka zama biyu ka tashi su ƙarfa guda ɗaya kaga sun je ƙarshe sai su tsaya sun yake su ɗauko wata baya wata ma su kawo wata shi kenan da nan su fallare shi kenan gaba ɗaya da liman da mamu duka kuma bakin daga. kwanto hudu kusan kwanto ya zai mata zama ala misali in ya zo in ya su kabbara daya a ka gani a wurin sa akwai sararaka daya a gaba kaga zai karo guda biyu zai yi musu sallama kada tun da gini yake kaga ɗaya yake da ita kuma ɗaya yake da ita kada tun da gini zai kaga sallar daya ya karo ɗaya tahiya shi kenan sai a gaba a hanyar gini ya ka nawa ya rage kai kaɗai ne za a ɗaukar su sallah ɗari sun da gaba yini ba in yi je ya kai ƙarshen sallah sai ya zauna kaga ya tafiya yanzu mene ne yana da ranko sai koma ya ɗauko ta baya ita ma sai yi ta a wajen zama hudu a shi ne ma ba shi ya mutu ne

sai da fa yi sa littafin yadda ilfatawa na yi shi ne don masu fatawa irin ta gaggawa din ta same ku gari ku ba malami sun da babu malami sai ka haddace bautar da ka koma gida kafin su samu malami ka rike hmm? dan da yanzu gaskiya dai ban iya karatu ba da na je karatun na kafa iyakaci na hadda mutu sanne kawai na dawo wanda nan cikakken mukalladi ne yanzu na malikiya na gama irisala na gama irsalu saliki na gama akarabo na gama wane ne saliki na gama a muktahar saboda haka zan ɗan riƙe kafin a samu malami idan kuka samu malami ga masallacin kuma

sai a don in ya zo bar masa sai dai in shi a'a ba komai rike zan dinga da kai ku sai ka ci gaba kaga yanzu tunda an riga an saba da kai mutane sun yi abin da ci gaba da rikewa ba komai zan ci gaba da ta da kai ke to shi kenan shin ka gani ka gyara baban kamaru hmm? وأصل المسألة من قول مالك رحمه الله لا يسمي صلاة الخوف دام صلاة صلى الظهر ركعتين إلا من كان في سفر كما تفيه شيء زي ركعة ولا يصليها من هو في الحضر فإن كان خوف في الحضر إن أورو يا كما أجداني صلوا أربع ركعات ala sunnati salatul khawfi raka'a hudu za a yi amma bisa ka'idan salar tsoro wallan ya kafiruha ba za su rage komai ba har dai ana gida eh shi kenan su kuma da aka da sun da ba a ka'ida in an yi sallan liman ake bi in suka zakar dole su suka eh yi ta aka ce a cikin farko sai maka liman ake bi liman bai bi sai dai a bi shi sau da kana liman ake bi wacce sallah ake yi dole ka bi ta a haka amma in misalin um, aka sa ba koyi sallah za a iya samun kudin alaƙar da ta shi amma mata zurfi in ya bi liman to dole kika wa dalilul hadithil muttafaq alayhi kuma wa daliluha dalilin ta hadisin da aka ittifaqi akan fa wanda bi rawahu salih ibn khawwat amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yawma dhati raqa ala tarkhaf ita anna ta'ifatan jama'a qaffat ma'ahu imamu kenan وقفت طائفة ليجعل العدو sauran jama'a sun yi sallah sun yi sahun kuma wajen makiya fa sallah billati na ahu raka'a yin sallah da na tare da shi raka'a ɗaya sunna tabbata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu suka gama suka koma fa saffa ya jaladu da aka fa'ifatul ukhra can jama'an da ba su yi sallah ba su zo fa sallah bihim raka'a allati baqiyat min salatihi min salatihi ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. ايه؟ ايه؟ da sanin da ake kallon ba Sa'an eh? wannan a tsoraki suke sun da eh eh saboda kalan wannan kai sun da sun da nan ba su da kare kansu wanda Allah ka tabbata kan ana biya kansu da jini da zai kawai sai je sai sallar da zai gudu sun tunanin sun da ba su iya da tsayawa mutanen da suna wajen wanda aka tare a niyar ba gani ko motoci aka ba ko ya wa motar sa ya ce ko sarko ko ya ji jikin ya fita da gudu wancan shi ne ba kowane tsoron ba sai dai tsoron bala don daga wanda aka fafa shi sai kaga gaba kanta sai dai za a fi iya yin wata musamman inda ta ɓaci gaba ɗaya suna gudu ta ba dole ka saba. ba an tafi ka a gaba kila kasa kila ka kasa ba ga lokacin sallah ya sauka sai ka rufe a haka wannan za a yi taka guna bugu ba ana magana kawai ai a irin wannan gudu ai ba za ka fa wuce yau ka baya ba ka zo yin duk inda kai ba ne a bayan ka sun da wanda biyo ka baya na nuna ka ne shi na bayan shi aka gano a halittar kana can gaba ta fi son ka duba ko bayan ka boyewa za ka yi ka boye in ne ne za ka yi ka ba ku amma ana jin ka ba ya raza da da da kaga ka fara boyewa duk da dai boyen usulubi ne sabo iri iri kai kafan kanka a nau'in boyewa tun da akwai wanda Allah ba shi iya boyewa ana iya duk a zuwa wuce shi a gama hayaniya to amma tsautsai kawai ya ganka inda kawai jima ya kwanta wurin <laughs> kaga ya jama domin mun da aka ce maka irin wa'annan katakai suka biyo bayan ta aika gama yau kawai ke jika ita gudun ba iyaka ya zai ka gudun fitar rai duk da za ka koya na wani a ganka kuma yana zuwa ya kwanta inda kake kuma shi an gan shi ɗan ruwa duk da za ka kaɓace masa duk da za ka kaɓace masa ya zafa inda kai kaifa ya kiful imam ya liman zai tsaya sifan tsawa liman قال المصنف رحمه الله ثم قام ساكتا liman zai tsaya shin mana an yi raka ɗaya ko an yi raka biyu au da ko kawai ci gaba da du'a'i au qari'an ko ya ci gaba da karatu wa fi qiyamihi bi a wurin tsayawansa ba a wannan ta kafar ba taraddudun ba na mai raka biyu ce mai raka hudu ce ko mai raka uku to ya tsaya a kaga akwai taraddud a zaune zai zauna daga tahiya zai nuna musu ya gama tahiya ko kuwa zai miƙe tsaya tsaya sannan su ci gaba da saharafa shi ne taraddud babu takamaimai dalili ma'anar mas'ala annal imama إذا صلى بالطائفة الأولى إذن يصلى بجماعة فرق ركعة في الصلاة الصناعية وصلى من ركعة يقوم بانتظار الطائفة الثانية قائما زي الآية جين جماعة تبير ينام يطيوه لأنه محل جلوس آه لأنه إيه محل جلوس domin can wancan ai wanda zai je tsaya sai ya je can zai je ya tsaya zai zauna wai ya domin minhu an yi ta zara ko wa ya domin minhu ana nema daga liman an yi shigilan tazarahu wannan tsayuwar da ke shaggala tsayuwarsa da wani abu kaga wannan rai a lokaci aka mata an zuba mata abinci wani abinci za a bata karatun gaba a ce shi gaba da filawa ta kila bai iya ba bai da hadda ko du'a ya zai shan dalata to kuma dai na iya abin da yake gani ya yi masa to dole ran ya shagala ta ba zai baka haka ba duk sakwati wa imma duk sakwati ko ya zai zai duk sakwati a du'a wa tafdihima أو بقراءة القرآن ويختلف الأمر الأمر نافاقا إن كانت صلاة رباعية إذا صلى من بركعه أشي أو ثلاثية لأن انتظاره سبب صلاله فجرا فهنا للطائفة الثانية يطول kaga in raka biyu ne wannan za su yi raka biyu sannan su tafi sannan wa'incan su zo فما انا دو هاي ما يعطاني ما يعطاك ما يجي اصابه لطيوة ولو ترى الفاتحة واتمها هل يجب ان تفاتحة بسكتاتا فإنه يركع ذي ركوئني وتفوتهم الصلاة أو بعضها أو بعضها لذلك يطلب منه أن يقوم ساكتا أو دائيا وهو المعتمد والتردد الذي أشار إليه تردد دعينون جلوسي هو تردد المتأخرين في النقل وجن صامولا باري عن المتقدمين ويتعلق بما هو أفضل للإمام وأن انا يعني بعبد إفيه وضمن في الصلاة الرباعية هل ينتظر الطائفة ثانية جالسا أم ينتظرها قائما kawai ya dafa ونفس المدونة ما ما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف جميل المجال مالك الله يجيك مالك أصلى المغرب صلى صوره بل ذلك عبيني لا يرون قال يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ثم يقوم يميكي فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى فإذا ما أرتضوا فيصلي بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يسلمون يسلم بهم صلى الله أما سوء ولا يسلمون سبحان الله ويشهد لذلك حديث صالح بن خوان وغيره وفيه ثم ثبت قائما احاديثه وأتموا لأنفسهم أي زي شيء أي قرأت أنهم أن كل لا تولي إمامين زي شيء كيف تعرف الأولى yaya komawar kan jama'a ta biyun kalal musannifu wa a atammatil ula ta farko dai sagaki kasa wa sarafat ta tafi sawa'un masu raka ɗaya ne ko masu biyu ne amma sallah da saniya da sallah da ta biyu ma basiya wa sallama fa a an li anfusihim filla filla bayyana huna nan ya yi mana bayanin ma ta fa'al hukwa ifata saniya ma'al imam ba ina taltahiqu bihi za ta zo ta haɗe da shi ba a da itimami ƙa’ifatin ula bayan cikawan ta farko wani rafiya in ta tafi وتصلي معه ركعة أو ركعتين كما مر بحسب نوع الصلاة وعند اتمام الإمام لصلاته يسلم إذا لمن يجمع صلى فيسلم فيتم المصلون من الطائفة الثانية بمعنى رسي ستكة ما بقي من صلاتهم بعد سلامه ويقرؤون بالفاتحة والصورة جهرا كنا كذا يتاكو إتو مسلمين وأصل المسألة من قول بن قاسم رحمه الله riwayat yang ammalikin fa'idha qama sabata qa'iman wa atammal qawmu li anfusihim thumma yusallimuna huwa insan nabi khujana thumma ta'atu ta'ifatu al-ukhra sannan ayar ita ma ta zo fa yusalli bihim raka thumma yusallimu bihim wa la yusallimuna hum imam in ya sallame su ba za su sallame ba don suna da sauran kaya فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا ما بقي عليه من صلاتهم بقراءة أو صالح بن خواتي أن سهل بن أبي هطلة حدثهم shi wannan shi ne daga wani mutum da ya salla tare da annabi shi ne sahal anna salatul a an ya imamu sallar tsoro imamu zai tsaya wa ma'ahu ta'ifa min ashabihi tare da jama'a tare da shi da sahabbansa wa ta'ifatun muwajihatun sai jama'an tana fuskantar makiyatan fayar ka'ul imamu raka'a wa yasjudu ya sujada billadina ma'ahu thumma ya فإذا ta فإذا استوى Wa a قائما ثبت وأتموا لأنفسه الركعة الباقية ثم يسلمون في سلم وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقدر الأخرى سنن آية وجن الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيكبر بايا الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلموا فيقومون عنهم ويركعون بأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون قوم يعمل نعم يا su wanda suka zo daga baya qawlan wahidan dai malikiya ya sallame abun sa kada ce zai jira su har sai sun cika sannan ya sallame tare da su duka akwai sifin wayannan sallolin amma burkuta lamarin za su yi a ɗauki siffa ɗaya daga shi kenan inda za ka zama jiki a gari ma haka yawan faɗa ne na da marwala mutane ne mai alƙa sai wancan ya yi kaza kai ka ɗaukar ga yadda zai kuma kai da kanka amma ka ɗauki dama su ballanta na mayaka sai ka rika da mayu da ya fi dacewa da su eh, dama kawai gaba ɗaya gwamnati ta riga ta ra'ayin am ya tabbatar da wannan ra'ayin da yi sauran an yadda a hoto amma ra'ayin am bai tabbatar ba shi kenan kawai a ɗauki ra'ayin am sai a fi tafiya a nutse a tsare eh.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 وبينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين you